أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da rahmarsa ya bamu mu ikon sake haɗuwa da mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadus salihin littafin shehin malami abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi alaihi rahmatullah yau muna ah, watan musulunci yana 27 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 da uku da ya daidai yau ɗaya ga watan uku wato miladiya haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 1000 eh, shekara 2022 muna roƙon wata ala. ya muna jagoranci a cikin wannan karatu kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ba mu ikon gane wannan karatu da kuma aiki da shi in ba manta ba muna cikin babul karami wa judi babin da ke magana a kan karin da kyauta da kuma yin alkhairi wanda yake wannan babin wato babi ne na babi na na hamsin na fitin daidai babi na fitin sannan mun kwana hadisi na ɗari biyar da hamsin yau za mu tashi hadisi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya insha Allah hadisin da muka kwana mun kwana hadisin da aka yi ma annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khaira ayyul islami khairun wani irin aiki da yake ayyukan musulunci ya alkhairi manzo Allah ya tafi ta'imu ta'am ka ciyar da abinci wa taqa'u salam karanta sallama ga wanda ka san da wanda ba ka sani ba yau kuma za mu tashi hadisi na 551 insha Allah yace wa an Abdullah ibn Amr wa an wa anhu qala an karbo daga shi Abdullahi ibn Amr bin Az Allah ya kara masa yadda qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsigara inda Allah sabbata gare shi ya ce arba'una khaflatan wato akwai wasu dabi'u guda 40 masu kyau masu daraja wadda Allah yana son su a alaha mafi ɗauka su waɗanda an manya daga cikinsu su waɗanda ɗabi'u guda arba'in manihatul anzi ne wato ka ba mutum abinka ya ci unhwani ya mai zuwa maka dama manihatul anzi wato dama ma'ana anzi akuya to maniha shine ka ba mutum wani abin amfanin ka ya ci amfani mai zuwa maka fulani suna shan shi nan ganaye a baka dabba sai ma aihuwa biyu ko uku sai ka mai sama mai ita uwar kai kuma ka samu iri yanzu mutum ya ka gona ka noma ka samu alheri shekara biyu ka mai sa mai gona ta ka ba mutum mota ya ci unhwaninta sai ka bai sa ya motsa ta shi ne manihatul anzi yace mamin amilin manzo Allah ya ce babu wani mai aiki ya amalu bi khaslatin min hawan zai yi aiki ɗaya daga cikin ɗabi'u arba'in? Raja a sawabi sawabiha Ƙaunar samun ladarsu wa tasdiqa ha da kuma gasganta alƙawalin da aka yi game da su ya yi wannan aiki don gasganta alƙawalin da Allah ya yi game da suke wannan aiki illa a da khalahullahu ta'ala bi hajjanna fati Allah ya shigar da shi sanadiyya su waɗannan ayyuka aljanna ko guda mutum ya yi cikinsu Allah na ba shi aljanna idan idan muka dibi wannan hadisi ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu ya karantar da sahabbai ɗabi'u arba'in. bai ambace su duka ba saboda kada abin ga amma sai ambaci guda wanda a ga baki daya ce innama lam yadhkurha lima'anan huwa anfa'u laha min dhikriha saboda wato a ambaci wanda yake muhimmanci cikin su yayi ambace su duka وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر domin kada ya zan wasu daga cikin su ɗauki hankalin mutum ya bar wanga da ya fi shi yasa aka ambaci na farkon wanda ya kowane daraja da falla cikin wanda da mutanen da suna yi haka nan mutane yanzu ba sun yi haka nan manihatul mutanen da suna yi haka nan mutane yanzu ba sun yi haka mutum ya ɗauki abu amfanin shi ya baka ka te ka ci unhwani ne ka dawo mai da abu ne amfanin da ka ci ya zama nashi ana ara mutum mota ta jigila cewa ga hinan kai baka ce ka samu wani abu bayan wata biyu ka kayan mota ta duk abin da ka samu naka mutum yana iya ara ma wani raƙumi ko raƙuma in ce ma aihuwa guda ko biyu sai ka bai sami raƙuma ta kai kuma ka samu iri zama ina fatan mun gane magana ta amma haka mun yanzu ba mu yin haka nan cutar mutum na raƙuma da yawa sai ya kai baka da ko guda sai tausaya ma ya samu ta raƙuma guda sai ya ce ga wata gasar nan ka ce ke ma ta samu iri in ce ma aihuwa biyu ko guda sai ka mai sami da raƙuma shi ko shi yafi fi makarb karb mutum ya baka miliyan guda ce wani ga miliyan guda ka ce ka dan bidi wani abu kai ma in ka ce ka bidi wani abu bayan shekara guda ka mai sa wata kuɗin shi sai Allah ya sa ma albarka shi ba ya sa mai albarka ana yin haka to amma yanzu an waye gari mutanen mu duk ba su yin haka ne ko dan uwanka baka yawa haka ne eh eh har yanzu ana yi babu ko amma ba kawai na ko kuka cikin gari Ku fulani suna yi ba a kwashe ana eh. to haihuwa fara ta mai kiwuta eh to in ta kuma haihuwa ba kawo kenan so duk da haɗin da yake dai an samu umarni amma ai wahala kiwonta shi ai wanda an ka bashi na ka wahala kiwonta ko to shi na abin da aka so mutum ya ci umarni sai ya mai sama dabba kashi ko sai ya riƙe wanda Allah ya bashi sai ya ce kiwata shi ma sai Allah ya mai wani abu shi na abba sa gulgu kenan kenan musulmi wannan na karantar da mutuwa annabi ya ji ɗabi'u arba'in amma waɗanda an sama ƙoli duka hadisi mai lamba 551 biyar da hamsin lamba hadisi kenan babi kuma na sittin daidai babu ya cikin na so saboda haka mu bisa ga karatawa manzan Allah sassallam ko wani mutum ya diba ya gani shi wani irin bangare zai yi amfani da wani kada akwai mai sayan mashin sai ya mika ma wani shi wani ka ce ka yi in ka hidda kudin mashin ɗinka sai ka so mu rere kullum ka dinga sawa kullum ka dinga sawa kullum abinda ka samu ka sa ba kayyade mutum kuno zai sa ba ranar da aka kai abinda an ka sai mashin din ga ya kai to daga nan sai a taho awa mashin kuɗi sai ka ba da gaji yanzu ba mashin ya wahala ba an sai mashin dubu ɗari da hamsin misali an haida dubu ɗari da hamsin ko cikin wata shidda ko cikin wata uku ma an ka yi suwa yanzu mashin sai a to a kai ka so a ce mashin ɗin nawa sai a ce mashin ɗin gana dubu ɗari to kawo hamsin mashin ya zama naka jama'a ina fata mun gane magana to duk wanda ya halatta amma abinda bai halatta ba shine a ce kullun ta fi kawo dubu biyar ba na musulci bai halatta ba dami bai halatta ba saboda wata rana kana izo samu dubu biyar ba ina za ka ba su ba wata rana kuma kana iya cikin kwana guda ka samu dubu biyar duk kwana shidda naka na sai ka riga yi ne washe sannan sun ka ce yana wa mutum ya dinga ba mashin nan wuta dare da rana ba babu sufar ko da aka wata yi mashin ya mutu bai ya mai da kuɗi ne kuma duk abinda ka samu naka na shi mai shi an abin ka an shi a haka to shi yasa an kace ba a yin haka sai dai a so a wa mashin kuɗi kasan kuno an ka kawo shi ka ci gaba da zubawa ranar duk an ka hidda kuɗin mashin sai a sawa awashin kuɗi kai ka ɗauki rabi shi ɗauki rabi ba da ahidda yanzu mashin ya zama riba sai ku raba biyu da kai da ai wani nau'in kasuwanci na na kwanan kwanan har yanzu ma suna yi in ka ba dubu goma duk wata a baka naira dubu duk wata kuɗin ka so a yi naira dubu wannan kasuwanci bai halatta ba don baka san wani irin nau'in kasuwanci an kai sannan yana yi wa kai an kware ka da dubu goman ka yana yi wa kwana guda ana samun ribin naira dubun ka duk abin da an ka samu cikin watan nan guda kwana 29 duk ba naka na ba an kware ka abin da musulunci ce ai mubara ya an ka so an ka kasuwanci da kudin ka sai a to a hidda ko kudi da banga ba kaya ba ba kaya cikin shago kudi kasa a hisso a ce ga naka sannan ribar da an ka samu ya dafa ka yarjejeniya shin kasa uku za a yi mai kuɗi ya ɗauki kashi biyu mai wahala ɗauki kashi guda ko dai za a rabawa kai ka ɗauki guda shi ɗauki guda ribar to hakan na ya kama in ma an haɗi mai kuɗi ya sa an haɗi ya eh, an ci mai kuɗi amma wai a ce ka ba da wai kuɗi kai ba ka haɗuwa wannan ba a yi haka nan garin ga wasu na suna yin haka na an haɗa min wani mutum in ya baka dubu ɗari shida duk sati so a yi dubu shida dubu shida ko dubu sittin duk sati duk sati dubu sittin in ya baka dubu ɗari shida duk sati ko ka samu ko baka samu dubu sittin za ka aika ba kuma shi kuɗi na nan ka kuɗi da bashi da ruwa ke na suna yanzu aka eh eh Eh. Hmm. yayi shi ma haka nan yayi na sayo dubu ɗari da hamsin amma na sau na fari ba dubu hamsin saboda yanzu wanda matsayin naka yake da ka zama biya na kuɗi na shi nan shi ke nan makulli ya zama naka ana yi hakan lagos akwai masu yin hakan sai a fi samu sun wanda dubu ɗari bakwai shi ko sai ya kai cikin taimakon Allah cikin wata biyu cikin wata biyu na haɗa kuɗin wannan ayin dubu hamsin da yi ne na kawo kawo dubu ishirin dubu talatin ka ɗaukar wani mutum ya kai baka dubu biyar ta kai shi wani wuri ya baka dubu uku haka yana sai ka ganan nan sun hidda kuɗi su abin da ka halaka su mafi yawanci shashanci da kuma lalaci amma ba kuɗi ba a samu ka san inda dun mutum ya kama haya da ba su da kyau ko sana'ar da yake da wala sai albarka Allah ubangiji ba mu ba mu ikon gane da sauraka yan uwa mutum ya kamata mu makan mu mu da biyo waɗannan ɗabi'u guda arba'in da annabi ya ce ya ce waɗanda ƙololuwa shine ka ba wani ya ci unhwaninka ga abin da Allah ya kore maka ya baka wannan ba komai ne. ka sai mota ka ba mutum sai mota ga wani na baka duk abin da ka samu cikin wata naka na eh kawai mota da shi ke da. ko na ba su shekara guda biyar ka duk abin da ka samu na kana na yi maka ɗaya in taimaka ma ta ga shi aka cin mani hasar an zuke eh a shi ka gyara mana tun da san hannun shi take ai kan mutum na ba gida ce zauna kuma kyauta ya ce ka zauna ai kaga ko ba a ce maka ka gyara wa gyara za ka yi na'am dan yanzu in kace ta halace ya kawo kudin gyara shi kenan kawo ta gida in samu kudi a gyara an samu matsala amma kai ka bata ka dinga mintin ita a hankali a hankali don kana cin umarni abu to shine yake cewa wannan hadisi rawahul bukhari imam bukhari ya rubuto shi kuma wannan hadisi da kuka gani kamar yadda malam ya faɗa wa qad wa qad sabaqa bayanu hadha alhadith fi babin fi babi bayan kasrat dawkil khairi wannan hadisi sharhi ne da bayani ya gabata a cikin babin da ke magana akan bayani wato yawaita ayyukan alkhairi hanyoyin alkhairi yace wa ana bi umamata sudai ibn ajlan sudai ibn ajlan radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ya ibn adam ya kai dan adam innaka an tabdul fadla khairul laka lalle kai dan adam ka bada abinda an ikhtara kai saura ka ɗauka ka ba wani sama ga bukatar ka yayi alheri gare ka wa an tumsikahu la kuma ka rike wannan sauran extra da aka gano shari ne gare ka ya kai da'a yace wala tulamu ala kafatin ba a zargin ka akan akan rike abin da ya ishe ka da bakin bukatar ka kai ba abin zargi bane wabda'i man ta'ul kafara da wanda kake doka matsayin iyali mana ka fara ka fara da wanda iyalinka kyautawa wal yadul ulya khairu min al sufla hannu na sama shine yake daga hannu na ƙasa shine malaka cewa al fadlu ma zada ala ma tad'u ilayhi haja hajul insan abin da kuma saura shine abin da ya karu akan akan bukatar mutum kai bukatar kanka kai na iyalinka kai na yara kayan dabbobinka ka gama abin da ya hau sama sai ka ba wani shine malai ce li nafsihi wa liman ya'uluhu min zawatin wa abdin wa dabbatin wa qaribin hada yan uwan kawa duk kowa wani abu ya rage to ka ba wa ki fala yulamu ala imsaki ma ma yakufu bi alhadith lidhalik dan adam bai zama abin zargi dan ya rike gurgudu abin da ya ishi gurgudun bukatar ka rike to kika saka mu saura saura kai tuwa a shi kai tuwa a shi kai tuwa a shi kuma ina fata mun fahimci wannan eh wai uwa mu ko eh an kai su eh sai ana ga mafafta su zaba alherin suna alherin suna kasa suna yin haka shi ya ɗauka gare ne bai kamata su ci ɗaya ba sau da ka duk abin da ya samu bayan ya ɗibi na miya gida nai wani ma hada wani za a ɗan soya ya rasu ci sai a aika wa kwasa ko wani ɗiba a ɗan ba a sai da wazi in ga an sai suwa ya yi wa tsaye daga amma yanzu kana ganin mutum kamar yadda ka faɗa ya sai suwa ko na miya bai suwa da shi duk abin da ya samu ya sai suwa har na miya bai zuwa da shi eh babu ke da su da eh na sani kwarai da ashiya mutan eh a gani ba su da matsala su shi yasa Allah ya bude musu koya arziki mu kuma nan sai zan akwai abubuwa da yawa cikin mu kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon gane yace wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala ma fi'ila rasulullah al-islam shay'an illa a'tahu yace ba taba tambayan manzon Allah wani abu ba akan musulunci illa a'tahu sai manzon Allah ya bada abin nan wala qad ja'ahu rajulun wa kana wani mutum ya zo masa hakika wani mutum ya zo masa fa a'tahu ganaman baina jabalaini manzon Allah sai ya bashi wasu dabbobi wasu tumaki tsakanin duwatsu guda biyu faraja ila qaumi sai kuma wani mutanansa fa qala sai ce ya qaumi aslimu ya ku mutane ku musulunta fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra domin lalle muhammadu yana bada kyauta irin kyauta wani bai tsoron talauci yace wa in kana rajul la yuslimu yace so da yawa kake samun mutun ya musulunta lalle kake kana samun mutun ya musulunta ma yuridu illa dunya babu abin da ya sami musulun tori annabi sai dai ya samu kudi ya samu ya samu dukiya ya samu ya samu abin nan duniya amma ya nan cikin musulunci ya dauka karatu yau da gobe yau da gobe fa ma yalbasu illa yasiran ba zai dauki dogon lokaci ba mana ba zai ba sai lokaci dan kadan yana cikin musulunci ya sauraron manzo Allah subhanahu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma alayha sai an waye gari yanzu ya juye ya rikide duniya ga yadda saboda ita ya yi son addini bisa gare ta zama ina fata mun gane magana shi yasa a musulunci ana kiran mutum ya shigo ko da, don a bashi wani abu na shi yasa akwai mu'allafati kulubu ya aka ce mu'allafati qulubuhum sune wa'anda ana ba su dukiyar zakka don a jayo su zuwa ga musulunci in sun ka shigo sun ka sun daɗin musulunci sun ka ɗanɗana su sai zai yanzu ba ma dukiyar a gaban su bai zan za su rikide sai su koma su suka sun suke samun su ba wani shi musulunci dama haka ne yake ana kira yau ka ce shigo dai haka ne shigo dai ko da wani abu na abaka to shi da idan muka dibi hadisin anas manzon Allah ta sama idan aka tambaye shi wani abu akan musulunci ma'ana musulunci zai ci gaba to manzon Allah sai ya bada abin nan nan abinda malamai ka magana shine wato a ɗibi kuɗi a basuwa don a gayyato su shiga musulunci ko ga wani mutum ana ganin in an ka bashi ana fara ya musulunta sai kuna ganin masu zuwa da'awa ƙauye sai a samu tuwahi a samu abinci a samu su kuɗaɗe a rika sai a fi da su ya an ka ce an ka yi su da cikin daji sai a tuwa tuwahi masu kyau a bashi a kawo abinci a bashi ya to kagan ba mu ba akwai maka bai illa muna kira mutane zuwa ga musulunci ne nan sai ga sun karba sai ga inda tije musulunci shi da mata da iyayen duka sai ga sun musulunci wani kuma sai a isko sai don Allah ina son ku yi hakuri kuma ya ku sake dawowa ku bari haku sake dawowa akwai wanda ko da an ka dawo ya mutu kaga babu rabo kenan to saboda haka ana ba da wani abu ga musulunci don musu ya shigo akwai wani wanda an ka ce ana cikin mota an ka tsaya cin abinci sai wani musulmi ya sayi ma kowa wanda a cikin mota har da shi wannan kahirin guda sai musulmi sanadiyar filas da abinci shi wallahi bai san haka musulmi suke ba ga mutum guda ya biya abincin kowa da kowa sai musulunta an gama ci abinci an ka shiga mota shiga mota ta faɗi shi ɗaya mutu wannan mutu shi ɗaya mutu wannan mutum da ya mutu nanta eh Allah ya fushi da rahama shi aka ta ma ya kunu bai na huwa bai na illa zira'un fa a laihin alkitab fa ya'malu bi amur ahal janna fa yadkhuluha sura kaɗan da yanzu kaga inda Allah bai fushi da rahama ba da ko ci abinci nan ba a tsayawa sai ku bari sai mun yi ci abinci ka san akwai wasu irin wani jama'a don Allah mai hankali bai sai mai isa shi ga tsayawa ta abinci ya zama shi alkhairi sannan wanga da ya sai musu abincin da ya samu alheri da yawa kina yawa musulmi ana iya sai ma kahiri abinci a bashi don alallah sai shi shigo shi alal islam ka ba da abinka akan musuluncin wani ko akan musulunci ya ƙara ƙarfi shi yasa lokacin da aka yi yakin hunaini manzo Allah ya zabe ya zabe mutanen Makka da kyauta da yawa an ba su aqra bin habis raqumi 100 an ka dauki raqumi 100 an ka ba su sun sabbin shiga musulunci wanda ana yin fatahu makka sun ka musulunta da su an ka ta yakin hunaini don ko gida ba dawo madina ba da an ka tafi hunaini an ka yaƙi da hawa zinawa an ka dawo sai ga manzo Allah ya ba su raƙumi ɗari ɗari to suna jigajigan makka annabi ya yi haka don su ji daɗi su riƙe su riki kansu don duk wanda ada raƙumi ɗari ya samu kuɗi jama'a ya ba mai kuɗi saboda kai yanzu musulunci ga da sadiya sai an ka bashi wannan kayan bai yadda a shigo ta gehe ne a cikin musulunci bai yadda duk da yake mutane wani wasu fahimci wannan karatun ba lokaci sai da annabi ya kira su yi musu bayani ce kun ji dalilin da ya sani haka don sun ha gano sai ga shi yanzu an tuwa an rike masu maka su kusan madina ta ga wannan yana daga cikin misal na da'awa in ka ce ka aje mutum ga wuri to ƙara mai ƙarhin da ko da ba ka nan ya yi ƙarhi wayan ko ba gaskiya ba saboda ya aka ce gari aka musu da mutane to ana sa abar musu wani malami ya koya musu addini sai yanzu suna da wanda ka kula da su an ce wasu mutane an ta wannan sardauna ya musuluntar da su amma sun daga ranar da bai koma ba shi ke nan mutane sun abin da an ka ce rusu suka ce wallahi wani ya gudu tauzo ya ce sardauna ya ba shi ita amma sun daga nan ba a sake dawo abubuwa sun tattaza da yawa to almuhim yan uwa musulmi wannan hadisi na karantar da mu cewa wato ana iya ba su abu saboda musulunci ci gaba sannan bayan haka nan manzon Allah sallallahu ya ba wani mutum tumaki masu yawa kuma cikin daji daga shi sai Allah annabi ya bashi daga shi sai shi ya dauka ya bashi amma haka da yake alheri na bai boyewa sai shi ya ce ya qaumu aslimu ya ku mutane na ku musulunta wallahi ku musulunta kun gare su ga sunan dun manzo Allah ya bani fa inna muhammadan yu'ti ata la yakhil faqra muhammadu na ba da kyauta irin kyauta wanda bai jin tsoron talauci ya zo yana ka iya ɗauka tunkiya wajen garge gaba ɗaya ɗauka ya baka kuma ya zama naka famunan saboda ka nan ya bar shi ba daga cikin uslubi ya da'awar manzan Allah sallallahu kyauta a ɗibi ba ba su Allah ya ba mu ikon gane ma so Eh. na'am a shahara ta yi daidai dama kalmar shahada aka so a kuma ya yi lokacin da ya musulunta lokacin sallah bai hmm. eh eh eh to da yake aiki shi wankan gawa ba sai ai wata niyya ba in mutum zai wa gawa wanka ba sai yayi niyya ba ko ba gaskiya ba duk da yake wasu na ganin sai kayi niyya amma dai shi wanda za a wa wankan wai shi mai wankan ba sai yayi wata niyya ba kawai dai ya so ya mai wanka irin wanda aka so a yi sawa'un wankan janaba na zai mai sawa'un wankan gawa na zai mai duka dai wanka na za a saboda sai da tsafta da tsalki wurin Allah madaukakin sarki ko ba gaskiya ba shi yasa idan mutum ya mutu ba a san wani hali yake ciki ba sai a yi wanka saboda haka wannan wankan gaskiya bai bukatar sai a yi wani shi yasa wasu mara suka ce yawa bi ma bukatar wasu ayyanan na amma dai abin da aka so na farko a mutum wankan tsalki wanda ruwa iza asa babu babu tukawa ba komi a wanki mutum tas na biyu a mai wankan sabulu ko wankan magariya yana akwai a wanki kun waya tashi ko ina in ma ana an ma akwai bukatar sa su a sa su a murje mai jiki ne ko ina a sa ruwa a wanki sannan a samu ruwa masu kyau a sa turare ciki kafur ko a sa turare mai kamshi a zuba cikin ruwan nan a koma wanke mutum duka sai gawa ta ɗauki kamshi gaba ɗaya ko ina sai a samu kyalle wanda zane wanda adda abin da sai a ɗauke mai ruwa ne gaba ɗaya sai a so a shi hidar lakawa ne a ɗauko shi aza wanka uku ke saboda haka shi wannan wankan gaskiya babu bukatar mutum sai ya niyya gare shi amma da in mutum ya yi niyya kuma na yi niyya yi mamaci wanka kuma alhamdulillah eh nam almuhim dai inda an samu aka yi mai wankan alhamdulillah na'am su Allah ya ba mu ikon gani yace fi hadha alhadith jawab i'ta'il mu'allafati qulubuhum targhiban fil islam wa fihi kamal ma'rifati sasma bi dawa'i kulli da'in yace a cikin wannan hadisi akwai wato kamalar da manzon Allah yake nan sanin wato maganin kowane ciwo manzon Allah ya san maganin kowane ciwo kenan shi wanga mutum da ya taho ashe abin da ya hana mai shiga musu talauci na ya hana mai shiga musulunci ran da an ka ɗauka an ka bashi yin musulunta shi kenan sai ya ƙara ƙarfi ko ba gaskiya ba ko yanzu matasan gida gani ina wallahi yanzu aka samu wasu masu hali kaga ƙarfi ɗaya a ƙara musu wanga a samu dubu ɗari biyar a bashi sai ga ya ƙara suna ta ɗari gemi ya tsaya tsaf wando ya ɗage sama wallahi malam duk talauci za ka sa wani lokaci ba su yin suna yadda ya kamata in <laughs> kana musu ko samu wani mai ƙari duk inda ya bin na za su ji ai yanzu kana dibi yanzu yanayin rayuwar take an ka samu wani karkatacce ya ya samu kuɗi yana ba ka sai ka karkace ka bi shi amma shi ko mutunci inda yake daɗi ga haka na bisa hanyar ɓarai kuma ga haka samu alheri da da ba su yi sai a kyala matasa wahala ɗaya sosai don matashi wani bi hadda na abincin zai ya ka samu ni bi hana shiga wata hanya kuma amma ina duk matashi ya samu ya ƙarfi malam zai ji kai ga jiki ne malam gida ne lahiya lau sai suna sunna lahiya lau ba wata matsala eh, a hana mai ta eh, ai shi na ai shi yasa to shi kuma yaro ya ai shi na da duka samu ka mai wani ɗanɗaki can ciki da falo sai kan mika sakan mai ce riƙewa ta riƙewa zai ko mai riƙe wato jama'a shi wa alhaji babu abin da ya kamata ya fara dama wato abubuwan da ka sa soyayya mutane tsakanin sai karhi na farko ya zama mutum mai taimaka mai shi mai taimaka maka za ka ji kana so ne so zama ko ba haka na ba sannan aboki wanda ra'ayin karshe ya tai guda shi ko sai ka gaba taimaka mana yake sai ka ji kana so ne amma in aka waye gari mutane sun babu taimako tsakanin sai ran soyayya tare duk mutanen da inda ga soyayya ta yi ƙarfi ba su da ke tara wallahi ma shi za ga soyayya ta yi ƙarfi wa junansu sun yi rayuwar su lahiya lau tsakanin zan ban shawa ma dattijo na ewa dan dan dattijo faɗa dan wani faɗa da bugu da komi amma yanzu ya fi ka ga bai yiwa haka duk wanda ya buga ma a cika kai mata sai ka mata kakka gida ne mi ya sami tare in ka diba an samu canji kenan yace wa an umara radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyida umar Allah ya kara masa yadda ya ce qasama rasulullahi qasman manzo Allah kuma ya raba wani abin rabo ta rana fa qultu sai nace ya rasulullahi la ghayru haula'i haqq bihim minhu ya rasulullahi waɗanda da karaba kabba wasu su wallahi yahi su hitin tanta bisa gare su waɗanda da ka raba kabba ya rasulullahi wasu waɗanda ba su ba su yi kintar daga bawa yana kina waɗanda ka ɗauka kabba ya rasulullahi inda ba su kaba ba gaskiya da don ba cancanta a ba su ba ya rasulullah ka dibi ladabi na magana ya ce lagairu ha'ula ya haƙo bihin wasu waɗanda ba su sun yi kintar daga su waɗanda ka kabba faƙara sai manzan Allah ya ce innahum khayyaruni an yas'aluni bil fawshi aw يبخلوني wala su bakhilin yace waɗannan mutane sun zaɓe ni akan su roƙe ni da alfasha ma'ana su roƙe ni da ɓarna aw ko kuma su mai san kenan waɗanda mutane na ɗauka ni ba in ban ba su ba sai sun je da da rowa su ko wajen zuwa kama bakin suka yi shiru suna da bukata sun ka kyale ni kyale su na san imanin su da Allah ba su iya aibata ni amma ku bari in ba waɗanda ya rufe bakin su jama'a ina fatan gane magana mu ka mu mahiyarta ma tare shugaban mai doka ya ba wasu kafa ci mutunci ne bisa ga mu a ba mu da a kusa abinda wasu ba su gane sai a ce ai wane wallahi ina girin yana wani in darnuna kana so gida na so kana ba daji a'a ku bashi a ko yan san da ya ba din nan don kasu shi mutunci ne ya ba su ya kare mutunci ne mutunci ne shi a mutuncin ku da annan ƙasa zama ina fata mun gane Ke kenan wani limanya in sun kai abu eh, sauran za musu laifi me yasa mutum ka suwa da dan wani abu ga ɗani ya taso ga dan wani ya taso sai ya ɗauka ya ba dan wani ya ɗauka ya ba ɗan wani makwamtaka ta za ta yi kyau sai yaro shi ka ce ai baban wane ba ne ha girma ne ya hau kai kuma ɗan ka shige da abin ka gida ka yallashe shi ka ba shi haƙuri dama kullum yana samu jama'a ina kwasa sun gane maganar ka saboda haka manzo Allah ce khayyaruni an yasaluni bil fuhsh sun zabe ni akan tambaye ni da alfasha ma'ana sun bude baki sun roƙe ni kuma an sani roƙo bai da kyau jama'a ina fatan mun gane magana yace ko kuma su mai san marowaci aw yubakhiluni wa lasu yubakhilin ko su mai san marowaci in ban ba su ba ni kuma wani nake ba sai ku wa ku yi haƙuri? su ku wa'ancan da horata suna nake kuma ina son in kare mutuncin mutuncin addinin mu duka abinda mutane ba su gane wa shine jagora addini in an haka sai kasa ya walakanta kuna an walakanta sa wallahi shi yasa hanga inda du'a to ana ana cewa farkin musulmi wai kazana kazana kazana ana naka daraja ta yi ku musulmi wala kuna an ka naka mutane gana sai ga wai za ta yi dan Manchester na ai dan kwallana wane ne wane ne kaza kaza sauransu na rantsi da Allah yanzu zo an ka soke darajar ta fadi kuna kuna darajar ku fadi kai ka saba jin wani ya soke shugaban ka shugaban ka sun kaji kaji wani kirista ya ya shiga lasfika ya ci mutunci ne maka kasa. eh ko fasto na wanda a karami na coci ku cikin gari wa gaba a ci mutunci ne balle babban gaba ɗaya ba su yin haka amma yanzu saboda raunin mu shi ka sa har ma wasu musulmi su shigo su shigo cikin mutum mutuncin shugabanninmu su mutuncin mutuncinmu mu mu ma makawa musu shi shugabanka in ka soke to baka da shugaba yanzu ba to wai na an naka faɗa ni in ka ce baka yarda sarki musulmi to wa kai da shi faɗa ni wa an gare ka daga baka da shi dan yanzu shi an naka yanzu shi dan shi ya shugaban ka kuma yanzu kai yanzu in kai na an ka ɗauka an ka ba wannan kujera na gaji da Allah kila ba na za kai sai ta haiwa nan nesa ba kusa kawai mutane wani bi abinda ba kuma suka so shi ne suka wani saboda haka shugaba na ku ku kiyaye mutunci ne in ya ɗauko ya ba ku ku ce kun gode in bai ba ku ku yi hankuri in kun ga doka ya ba wasu saboda kai farauto sai da musulunci ku kyau yanzu ku bari baku misali lokacin da Madina ta yi baki ga sallar layya manzo Allah ya ce kada wanda ya bari naman layya ta yi kwana uku su sabai sun ga wanga hukunci ya saba da bid'a da anka saba ya za a ta mutum ya yanke raƙumi ya laye da raƙumi a ce kan nama ya wuce kwana uku halan ko ɗaya bisa gowa ne ha ta yi ba da shi da iyali bayan kwana uku amma ga shi an ce kai kwanto ya za a yi annabi bai ce ku ba wani da wani ba kawai yanzu ba kinga da aka cinye suna an kai ta ba an kai ta ba nama su ko an ka ba su nama ba kwana uku ba ko kwana yana iya gare su kai kai da kai layyar kai da aka ce kai kai wata ko ko langa uku a bari ya kwana uku gidan sun aka cikin kwana uku komai da komai a cikin ya kare haka dole suna ba kina za a kai ba kaga nan bakon musulunci na bakon musulunci musulunci na an kai wurin amma haka mutane wasu su gane wannan fiqhun ba sai baya an dauki tahiya ta yi tahiya da sallah ta sai kiwa ya rasulullahi shin wai hukuncin da kai ba rahina nan koko da ya dage sai manzo Allah ya ce a'a yanzu kan ai dawa wannan wannan abin da ta riga ta wuce kulu wa tasaddaqu wa dakhar ku ci ku yi sallah kuma ku aji wannan wannan illa ta wuce yanzu da shi yasa shugabanni da kuma gani suna da hikimomi daban da suke yi illa wasu na ka dambalewa sai ya zanga abin da ya kama su yi ba su yi kai yanzu yanayin gada ake ciki abinci ya ɓaci a yanzu duk kuɗin gwamnati kamata duk a cikin a tsawo abinci ana ba mutane sai a dibi ina mutane suka bukata a ba su tsaro sai a ce duk a ce a ba su tsaro da baki ɗaya abubuwa na wayan suke shugabanci dole sai an tsaya an yi mina na zama aulawiyat sai ga fiqhul awlawiyat abin ne zama aula a yi wannan lokacin sai a yi shi amma a tuwa a ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi a yi muku abin da ya zama muhimmanci daga shi ne fiqhu kuma gaskiya ba Allah ya ba mu ikon gane ba saboda ka yan uwa musulmi wannan hadisin ya karanta da mu abubuwa da yawa yace fi hadha alhadith ma kana alaihi annabi sallallahu min azim alkhuluq was-sabr wal-hilm wal-i'rad jahilin a cikin wannan hadisi akwai abinda manzo Allah ya kasance a kai shi na daga wato dabi'u masu girma da hankuri da kuma kauda kai daga wanda ajahili kenan mutumin da ajahili ya tura sai ta mutuncin ka ka dauka ka baya kare baki ne ya daga ya baka wuri ko gaskiya ba shi yasa malaman mu kana ganin mai ganga in ya tuna ya wuce tsaya tsaya sai ya dauko 100 da ya bashi ciki ne ya daga ya wuce ya bar wurin amma da kuma ce kai wallahi wani kan akwai bakarowa dai sai ka ji an fara gurin kolo ba kashin kunya da ka ji an fara haka to <laughs> an yi barna sai ka yi babu na hana cikin ƙur'ani babu ayar ruwa cikin ƙur'ani ko guda to yanzu an fara cikin kana an kai wasu aka sai an yace wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala wato ga wani suna na jubair kusan zubairu daban zubairu daban akwai zubairu az-zubair shi az-zubair na zayin sai an sami alfin da lamu az-zubair az-zubair bin al-awwam sana akwai jubair jimun jubairu jubairu kaga tasgirin jabir ke jabiru jubairu ko ba haka ba ko da ke juwaibir shi ne tafsirin jabir jubairu sunan sahabi ne ibn mutaimin radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace bainama huwa yasiru ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da ya kasance ya tahiyya tare da manzon Allah sallallahu alaihi min hunain dawowarsa daga hunain suna tahiyya dawowa daga daga hunain yace fa aliqahu al-arabi yas'alunahu sai ga wani mutumin kawai ya ɗahi ma annabi yana sarrafa annabi hatta hatta ruhu ila samuratin sai da har wato ya matsa annabi sun sama wajen wajen wata itaciya ta ce samura wato wani itci na daga cikin iccen samura irin roƙon gare ka yana tawa annabi kira yana roƙo ne annabi na jajjaye mai har sai da manzon Allah ya kai ya matsa ga wata itaciya Ya yace fa khatifat rida'ahu sai wannan itaciya sai ta tafke mayahin manzo Allah kuma sai ya laƙe ga wannan itaciya fa waqafa na biyu alaihi wasallam sai manzo Allah kuma ya tsaye fa qala sai ce a'tuni rida'i ku bani mayahina ga sai ya lake ga itaciya fa law kana li arzu hadhihi al-ibahi da ya kasance ina da yawan adadin waɗannan itacen da annan itacen masu ƙaya. kaya la qasamtu bainakum yace la zan raba muku da ina da wato dabbobin ni'ima sun yawan itacen da Allah cikin gaba ɗaya cikin ƙoyarka yace na bainakum da raba tsakaninku da rabewa gabaki daya summa la ba bakhilan wala kazzaban wala jabanan sanan ba za ku sami marowaci ba ba za ku sami makaryaci ba ko ba za ku same ni wato matsoraci ba rawul bukhari na idan muka dibi wannan hadisin ya gwada wanda mutum da ya matsa annabi na roƙo ne manzo Allah bai kore shi ba zama ko ya kore shi ya ci gaba da roƙo yana gurgusowa har sai da ya kai manzo Allah kuma ya matse ya kuma ya kusa ga wannan itaciya har wani abin ga wani rehi ya dauke mayahin manzo Allah kuma ya tayar shi annabi yi ku mayahi na. sai an ka miƙo mai ce wallahi inda ina da dabbobin ni'ima yawan itacen da a cikin nan waka kuya gaba ɗai wallahi zan rabe muku su baki ɗaya zan rabe gaba ɗai kowa kowa ya abin ba za ku sami marowaci ba ba za ku sami makaryaci ba ba za ku sami matsoraci ba kun ga da rowa da ƙarya da tsoro waɗanga ɗabi'u ne masu muni ga wanda a shugaba shugaban mutane ba a so a same shi da ruwa in kana shugabancin mutane shi yasa uba na zama uba in yana yawan kyauta da ɗaya ne kana matsayin ka uba masoyi cikin yara inda ya zan ka soma wanga biskin ka soma wanga minti ka so in ka hita duk sai ka so wani abu ka so rake ka so gujiya yara da ya zuga ji ka zan baba nan shugabancin ka ya kyau na gidanka amma kullum ka ce ka dawo gidanka in kai sallama sai dai awaki su amsa maka yaro yaro ba su ba su mamar da kafin mu to ba a su ya kai ko ba a son ƙarya kare gidan mutum take sannan ba a son tsoro a sai yanzu kana mai gida maciji ya bayan cikin gida ka shiga cikin ɗaki ka ruhe to wanda kace ba cikin gidanka saboda Allah eh abinda aka sani shuwa gabanni tsoro ba su tsoro da yanzu kaka in shugaba ya gudu to kowa gudu zai ko ba kan nan ba wata rana wani abu ya hushe cikin garin badin ya hushe aka ji wata irin kara. kowa ya rikice ana faɗa haɗin kan mutane a sai a tinkari wannan abu ko da an ka samu mutane an ka samu yan kalila aka tinkari wannan wurin sai a ga manzo Allah ya dawo kowa mamaki annabi har ya ce inda abun ne yake ya dawo sai ga hankalinsu ya tashi ce mi ya da mun ji fashewa abu hankalin mu duya tashi suna muka mu samu wadan mutane mu dan haka mu sai mu gami ko muna aikin kara abu sai koma ko an riga an gama da matsala kowa ne koma fi an gama da matsala an gama da amma yanzu in bindiga ta tashi ta ta <laughs> ya ga samu shugaba su ga ajiba ya ga an matsala ko ba haka ba in kai yadda kai shugaban mutane kake to haka da kowa baya ko ba gaskiya ba to saboda kun gani manzo Allah ya ce shi ba a samu ya marowaci ko ƙarya ko tsoro wallahi bai da wannan kuma tabbata haka yake wannan suna daga cikin manyan manyan sifofi wanda a shugaba shugaban mutane kare zan marowaci ga kare zan mai rowa gare su zai musu alheri shi yasa aka san manyan mutane da ana tare da su ba a ba a ba a jin kunya ina don an ka tashi sai ce kai wani hudari bai kace kace wani eh ko shi bai bayani mina na ko shi bai faɗa musu mina na bayan cikin al'adabul mufrad imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ya shekara 70 sannan kai kasa eh kwarai da gaske akwai inda faɗi wannan ruwaya tabbata haka ne Allah ya samu dace sau daga yan uwa musulmi ko ne gwagwado inda yake shugabanci ya kiyaye matsayi ne kakkai musu ƙarya ka gidanka a gane makaryaci yaki har da ya su gane babu wallahi makaryaci a ga an samu matsala kuma kaka zama abin nan kaka zama ruwaci kuma kaka zama mai tsoro da yanzu yanka tsoro yaro ce a ah, wallahi kowa sai da shekara gudu wallahi <laughs> Allah ya ba mu ikon gane ina gana ai lokaci ya riga ya kamata mu tsaya haka inda muka yi daidai Allah ka ba wa karanta inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahe mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك السلام عليكم ورحمه الله ايه